ya Allah kai walici ga duk wanda ya nuna walici gare shi kuma kai gaba da duk makiyinsa ka tsine wa wanda ya musanta shi da shi ne Allah ya cika ni'imar addini kuma ya ji muku musulunci ya zama addini al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'amati wa raditu lakum al-islam dinan wa man yaqul فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين